الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mutane da yawa suna ta suna tambayar mafarkin masallaci masallaci a takaice abu gani annabi lisi ya kawo shi a cikin harfin mimi a cikin littafinsa ta ɗero harfin mimi babi da yake magana akan almasjid masallaci a ah, takaice a shafi na mujalladi na farko shafi na 321 ga abin da a labin da suke faɗa cewa ya masallaci yana yin nuni zuwa wani mutum ne masani ƙofofin masallacin kuma to lalle almajiran shi wannan malamin ne ko ko mutanen da suke kula da masallacin idan mutum ya ga yana gina masallaci lalle yana nuna akwai wani alkhairi da zai tabbata da wata shekara mai amfani kuma zai zama kamar nan gaba zai zama mai sadar da zumunta ko kuma yayi wani ɗa wanda zai zamanto mai alkhairi mai ilimi idan mutum ya ga masallaci daga cikin masallatai wanda suke ana yin ibada a ciki a yaushe ko misali masallacin juma'a lalle wani malami ne wanda zai tara mutane a wajen sai rika koya musu addini da gyaran al'amuransu da kasuwancinsu da wani abu da ya shafi wata idan mutum ya ga masallaci ya rushe da baki ɗaya to lallai a wannan wurin wani babban mutum zai rasu saboda mai yiwa ma kila ya kasance babban malami ne mai yawan ibada zai rasu a wannan yankin idan ka ga wani bangare daga rufin masallaci ya faɗo to lallai hakika yana nuni da cewa akwai wani na da shi jagoran masallacin in an gane masallacin kuma in kuma ba gane masallacin ba mai wa jagororin da suke wannan yankin ko malaman da suke wannan yankin akwai wani dan nakas tattare da su na daga al'amuran addini su tsakanin su da Allah akwai ƙira wani san rai da suke masallaci idan ka ga wani mutum yana sallah a masallaci wanda mutumin ba ka san shi ba amma ka san masallacin to masallacin ne ko limamin masallacin ne zai da su sai a tanadan masa irin shawarwarin da ya kamata a je a bashi wallahu a'lam